Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Mahawarar Studio Kalambu. Assalamu alaikum jama'a masu sauran Sido Kalangu barkamu da haka barkamu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na muhawara Sido Kalangu. Kada ku manta dai Sido Kalangu na watsa shirye-shiryenta kai tsaye tare da hulɗa da gidajen riduka talatin da hudu da ke sassa daban-daban na jihohin wannan ƙasa ta mu guda takwas. A nan birni mai kuna ‘yan lalabo shirye-shiryen Sido Kalangu a gidan rediyo na Alternative FM kan mita 99.4 a gidan rediyo amfani kan mita 100 sannan kuma a gidan rediyo kwarta FM kan mita 99.9 sannan kuma da Challenge FM kan mita 96.6 duka a nan gidajen redukan da na bayyana muku kuna iya samun shirye-shiryen Sido Kalangu a kai tsaye. Mara Sido Kalangu kada ku manta wata dama ce da ke baku damar ku fahimci abubuwa da dama da ke faruwa a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar a ɗauko daga ɓangaren harkokin tattalin arziki zamantakewar al'umma kasuwanci muhalli da dai sauransu inda muke gaito ƙwararru da masana da za su amsa tambayoyi kan batutuwan da suke shafar ku a kodayaushe a yau ma sido kalangu ta ɗauko ne zance mai muhimmanci wanda nake ganin ya shafi tattalin arzikin wannan ƙasa tamu ta nijar shine batun kamun kifi da kuma bunƙasa wannan sana'a ta kiwon kifaye a game da haka ne muka gayyato baƙi wanda za samu tattauna da su da farko dai a nan ɗakin magana ina tare da Malam Bala Adamu shugaban kungiyar masu kamun kifi sannan kuma da Alhaji Saini Yakuba shugaban gungun masu kiwon kifi na wannan ƙasa mu ta Nijar inda tare da su za mu tattauna wannan batu na harkar kifi a cikin wannan ƙasa mu ta Nijar ganin cewa ƙasa ce mai tattar da albarkatun ruwa da kuma na mahalli ina fata kuna dab da akwatin gidajen rediyon ku domin sauran wannan mahara ni ne kuma malama ma'ada. Ƙasar Nijar dai wato tana kunshe da albarkatun ruwa da dama eh, inda za a cewa akwai wato kogin Isa da kuma rassan nasa akwai tabkin Chadi wato kuma akwai komadu gobe da kuma sauran tabkuna wanda su nan da kuma tabkunan da aka kirkiro wannan kuma domin tanadin ruwa a yaushe an ce dai a kalla dai wannan ƙasa ta Nijar tana da albarkatun ruwan da suka kai wato hektar eh, dubu Dari hudu da goma da kuma albarkatun da suka shafi wato kamun kihi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar inda ake samun nau'in kifaye da dama haka kuma kamun kihi sana'ar shi shafar mutane dubu hamsin wanda kuma suka lankace wannan kamun kifi a zamanance da kuma a gargajiyance a game da haka kuma wannan sana'a ta kamun kifi ta shafi wato gidaje dubu tara da ɗari da goma sha ɗaya waɗanda yawanci yawancinsu suke eh, wannan sana'a ta kamun kifi masu zaman kansu ko kuma na gwamnati an tabbatar da cewa samar da kifi a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar zai zarce kimanin ton dubu arba'in na kifi da ake samu wanda kuma akan ce wato sana'a ce wadda take jayo jimillar kuɗi waɗanda suka kai fiye da miliyar arba'in a duk kowace shekara. Kamar da ni bayyana muku ina tare da Malam Bala Adamu shugaban kungiyar masu kamun kifi da kuma Alhaji Sani Yakuba shugaban gungun masu kyan kifi na ƙasa. Bari fara da Malam Bala, e, shin wannan batu na sana'ar kamun kifi a cikin wannan ƙasa ta mutanjar a dunkule mi za ku iya cewa kafin mu shiga cikin gundarin wannan muhawara. Legzance na kamun kifi wanga lokaci alhamdulillah abu ne da ke ayatar da mutane sosai masu sana'an kamun amma irin aikin nan na da da na yanzu ba ɗaya bane ya bambanta da mutane suna kama kihi da hannu mhm. yanzu kuma an samu sabon safara ana kama kihi da taraye ana hawan jirgi ana zuwa neman shi mm. nan ne aka samu ɗan bambanci ga mm. irin na da. Ula idan an ka ce sana'ar kihi a kamun kihi a cikin wannan ƙasa tamu za a yi cewa wato tana bunƙasa ko kuma har yanzu dai akwai saura. Gaskiya tana bunƙasa mai a ta mu yanzu matsala ɗaya da ke mu game da in an ka kama kifi lallai ana samu. To da lana gode malam Bala da muka hin mu kai ga matsalolin waɗannan eh, sana'o'i naku Alhaji sai ne Yakuba ku da ke shugaban wannan gungu na masu kiyon kifi a cikin wannan ƙasa ta Tanjar shin batun sana'ar kiyon kifi eh, a wannan ƙasa ta ina ganin sabuwar sana'a ce. An jima ana yi Mm. ba yau aka fara ba daga sai dai nan Nijar namu eh, ga alama da yanzu nan muka fara amma ko da ba yanzu nan fara saboda ya kusan shekara 20 yanzu ana gayi mm. sai dai ya kai wani waje bai kai wani waje ba mm-hmm. don sana abin da dan bambanci kana na'am mm. to ya wannan sana'a ta ku take ta kiwon kifi a wannan ta mu eh gaskiya ne ana ciwon cihi mu muna ciwon cihi kware da gaske har yanzu mu mai da hankali gare shi kware da gaske mun ga amfanin su kuma mun san wanda za a yi sai dai mutane na basu gane eh, batun kamun eh, ciwon cihin mm. wadda an ka yin sa wa'ansu ba su gane ba mm. amma in ka son ka ciwon cihin kamata yi wa'yanda sun ka sani ka tai wurin su gwada maka da wurin da kaka yi da ruwan da ka sa ciki da komai da za ka yi sai ka yi tambaya ka san mai tambaya shi ke sani wanda mai tambaya da ya sani mm-hmm. da ce an mafarin samun cikin wani suna son su yi mun ga ma da sun ka fara kuma sun ka bari saboda ba su dauko kasa ba mm. sun ga dai ana yi na sun ta sun yi amma mm. in dai ka bi hanya lallai kana ko samun sa kana ko komai saboda Nijar da wuya a samu kasashen gada ba za ce wai da mu wanda ka son cihi kamar Nijar mm. ana son cihi kwai da gaske saboda mutane na hankali suna ga cin cihi kwai da gaske saboda an ce kihi musulmin nama madalla ce yi musulmin nama <laughs> kuma ka san akwai abubuwa da ma da aka faɗi eh, kamar waɗanda shekarun su sun kamar namu eh. ana ce mai ka rage ci oh, nama ka oh, ci cihi amma har yau baka ji wanda an ka ce ka bar cin cihi ba a'a sai dai ka ce a ce ma ka cin nama da yawa amma cihi duk wanda ka ci shi bai maka wani lahani ka san nama wani babban abu ne haka ne to alhaji nagode bari in sake dawowa kan malam bala malam bala idan an ka dibi wannan ƙasa tamu akwai albarkatun ruwa sosai wato idan kun ka ɗauki misalin wannan kogin isa da muke da da kuma sauran tabkuna da ke da kwai a cikin wannan kasa ta mutanjiyar da kuma wasu wannan tabkin cadi da ke da kwai shan ana iya cewa waɗannan suna kunshe da kifaye ne koko dai akwai saura suna kunshe da kifaye sosai hmm. don saboda bara hmm. an ka samu 'yan matsala ta gobaran kihi nan hmm. karama zuwa abubuwa ban gane ba matsala ta gobara kifi kamar ruwa suka yi kaɗan mhm. sai ki suka taru wuri mm. ɗaya don saboda isa gururuka da ke kawo ruwa sai mm. suka cika da yashi mm. to wurin da kihin ke taruwa zuwa a ce damana ta wayanta mm. za su wace ko ina to wurin sai ya kahe sosai mm. sai kihin ya buga mm-hmm. da ya buga ya gobara sai ya taso ga ruwa ko ina akalla ni ma na ta da mota na ɗauko abin da ya kai kilo 700 na kifi na kifi a nan manya manya bakin kilo 30 20 15 na giwaye mm. da nan buba na ɗauko su zuwa. Mm. Eh, to shi yanzu kogin isa shin yana da kifi sosai? Wallahi akwai ki mm. Amma aiki dai na yanzu sai a hankali. Ban gane sai a hankali ba. To yawancin kayan aiki hmm. yawancin mutane suna da fatara kana hmm. eh, idan ka ce fatara ma'ana ba su da kayan aiki na kamun na zamani ko na gargajiya a gargajiyance yanzu an ba aikin gargajiya eh, sosai me yasa ba an ka bari rage shi kamar ba da riba ne ko ko da mutane na yanzu ya zan kama bacewa. To ba ka ganin in ka ɗauki misalin yadda ake kamun a gargajiyance da kuma wanda ake yi a zamanance ba ka gani na gargajiya ba kare kifayen ba kar da su kare kwata-kwata in ka ɗauki misali ana amfani da wasu sinadarai wanda za a zuba cikin ruwa wanda za su kashe kihi a gaba ɗaya a kwashe ke suna sa wata wani lokaci e, kifi nau'in kifaye ma su kare a duniya akwai wannan matsala ne to akwai amma misali wanda kihi ke aihuwa da wuya a ce an samu karewan kihi gaba hmm. don ana iya samun ɗan kihi guda ya aihi da dubu saba'in to kuma kihi da wuya ya yi wabi haka kai tsaye dan hmm. kihi kwara ɗaya bale giwa ita hmm. kaftan shi ana iya samun wadda ga aihuwa ma a hiye da haka hiye da dubu saba'in kenan dai kamun kifi eh, eh, na gargajiya ito eh, in ma mun ka dawo shin ya ne ake kamun kifi a gargajiyance a gargajiyance lokacin nan bisa gora na aka hawa mm. gora ne aka hawa wasu kuma suna sawu mm. sai mutum ya shiga cikin laka inda kafafu ne za su iya su yi sawu mm. to kiyahu na iya su shigo cikin sawun nan nashi mm. in ya samu kamar misali minti uku ko hudu yana tudu zaune sai ya biyo cikin sawun nan nashi mm. duk ya aza hannu ciki yana jin kiti mm-hmm. sai ya kama yana sa cikin gorashi mm-hmm. ko kuma buhu ne yana kunkuru kaji eh. bambanci akwai bilgi akwai taru akwai kugiya kala-kala na kuma a kan kamun kihi lokaci-lokaci ga rani akwai kayan kamun kihi daban mm-hmm. ga ɗari akwai kayan kamun kiyi daban hmm. ga damana akwai kayan kamun kiyi daban hmm. duk in wanga lokaci yayi wayannan kaya zaka hidda su ne ka koma ka sa su kaga in mutum na da dan rauni gaskiya ba zai iya wannan ba mm, to irin yan matsalolin da ake na karfi na karfi dole ne to kuma ai sai an iya ruwa ko a ah, eh kware ko sai an iya ruwa mm. don dole na ya kamata kai da ke kamun ci iya eh, ruwa hidda kai eh yana yiwuwa kana cikin jirgi kawai sai dole na ta tashi gaba gare ka mm. kaga in baka iya ruwa ko kuma babu wani dabara gare ka buge ka dai za ta yi eh to kenan yanzu idan muka dawo kan wannan sana'a ta kamun kihi eh, yanzu ga kamun kihi kana iya tashi kai tsaye yanzu cikin awa biyu bukatar ka ta biya mm. ga zamanin ga mm. saboda an ɗauki wasu ayyuka na daban-daban kana iya akwai ana tarun duru mm. ana jan bilili ana jan jaye kuma jawo in aka kawo bakin ganga a dibi manya-manya a hidda kanani sai a maida a maida su eh a maida su cikin isa eh mm. zuwa lokaci to ina sake dawa gari ka bari dawo shan alhaji eh, eh, sai ni yakuba alhaji shin yanzu mutum yana so ya koyi wannan sana'a ta ku ta kiwon kifi ya ne zai to in mutum na so ya. wani matakai ne wani tsari dai wasu eh, kaya zai tanada tsarin da mutum ka yi in kana so ka yi ciwon cihi sai ka ya kamata don ciwon ciki inda abin da ce wuya cikin wurin ka samu wurin mm-hmm. wanda ka samu kai aiki mm-hmm. in ba sayan sa kai ba ka san kayan zamanin zo in kai wani ya baka aro in ka fara wani lokacin da ya ga abin ya fara unhwani sai ce wurin na sai na wina so an sai wani ce kaga wani mutumin nan na hina samun unhwani ba sai a hidda ka amma in ka da hanya ka sai wurin ka saboda shi ciwon cihi mutane na abba su dauke su wanda ya kamata ba mm. shi ciwon cihi ba sai daji ba yanzu dai kai yanzu ka zaman tun nan ya mai kana gida naka da kasa da naka na kanka mm. kana iya ma ciki kai metar biyar ko metar goma ka sace hinka ciki mm. eh, amma sai ka samu ruwa ko oh dan ah, to gidan ka ba ba rasa ruwa mana ko ko da eh, bidon bidon ka sai ka zuba ciki ai yana yi kada ruwa ban kasa samu lokaci yana yi ma sati biyu za uku eh, ruwan bai komai ba kaga nan in ka in ka ciwo ci cikin gidan naka mm. kana iya daukan dan abincin nan da yara ka ci suna yaddawa dan mm. wani dusa dan wani abu kana jefa musu ran da ka tashi ba sai ka ta wani bida ba kana da akwai wani abu da muka yi kamar dan guga haka mm. sai ka sa ka tsamo ka kawo ka sa kilo biyu kilo uku ka ba iyali ka ta yanka mm. dama akwai abin da kai ya kai kilo ɗari ciki ka gani mutane ba su gane da wannan ba sai ana ana ta wahala ana ta ɗaukar hanya wanda bai mm. hidda mutum wani lokaci. Ina wannan ma kiwon ki bai da haɗari kamar da mutum zai shiga kogin isa ya kama ki nike. Bai da wani hatsari in dai ba wani mai Mm. kamar yanzu mai na mashin haka ko ko isanci haka a zo ba eh, cikin ruwan in ba shi bane shi babu ruwan shi abin da ya dame shi mm. saboda dai ko da wani lokaci ruwan nan daga kasa ciki ruwan nan yayi kaman sati guda zuwa sati biyu sai ka samu kana mm. ganin ruwan na koma kasa sai ka samu wani ruwa ko dan kadan na saboda shi kihi ya hida son sati guda zuwa sati biyu duka ya samu ruwa sabo ko dan kadan ne yana eh. jin daɗi haka bisa ga haka nan amma in dai ka kiyaye da haka nan kana ganin suna girma kana suna girma kai da kanka akwai abin da zaka sawa sai ka ɗebo da goma ka azarga kilo mm. sai ka ga eh, eh, wanda suke to in kai sati biyu sai ka koma ka in dai suna gayi da goma din nan kana ganin eh, nan in ka ɗebo gaba kana ganin hudu ko biyar su yi kilo mm. da nan za ka ganewa abin na gayi amma in ka ga kasa goma mm. su yi kilo jibi kasa tara ko goma din su yi kilo nan za ka tabbata ciwo da kace gayi bai ce gayi saboda ba su ya koshi to rashin koshi ne sai ka sace dibara abincin da ka ba su ka kara gare shi na'am to akwai wasu nau'in abincin da su suke ci na musamman ko kuma do abinci dai idan ka sa musu suna ci a'a abincin na nan abinci nan nan ne karfin ada ana yi abinci eh na'am to banda karfin ada Najeriya ana yi hmm. Kano Sokoto mm. Eh, wajen bunza hmm. duk ana ana akwai injinoni da an kai ce ake sarrafa abincin kifaye da ake kiwon eh, eh kifayen hmm. wanda aka ba su sai dai in ka tai wurin sayin akwai bambanci eh, akwai kihin yana dan karami akwai irin nashi hmm. in yayi wata bu zuwa uku akwai irin da wanda zaka ba shi can wurin cin abincin iri uku aka yi in an yi iri uku iri nan guda tun suna da karami sun yi wata uku sun fara girma a sa wancan sun fara sun yi wata hudu zuwa biyar kenan akwai wannan ya kai kamar girman dan masara shi za a samu su ito eh dukkan nau'in kifaye ne ake iya kiwo a waje ko kuma dai akwai na musamman ya da son don akwai kihi wa'anda iri biyu ko iri uku ana iya kiwon su wuri guda amma an hiso da yin kana ciwon ya zama to wanga zalla da ka maida daban oh. wanga zalla ma ka maida su daban amma in dai wurin naka babban wuri na kana iya sa kihi iri uku don akwai kihi wanda bai cin abinci hmm. hakki ne ka ci akwai kihi wanda ce becin ko wani kasan gade na kasa shi na cika kadai kamar balli mm. kasa yake zuwa ya dauko hakan ga ya dauko hakan ga yana ci na'am to akwai wanda yake sama yake kullun duk abin da ka jeho sai shi ya dauka to akwai wanda yake shi kuma diyan nan da an ka aiwa shi na zai diba na'am ko ni shi da kai ne in ya aihi diyan in abin ya bubbuga ya ga wani gona a cikin diyan yana sarbawa rami guda in rami mm. amma babbawa ya mm. zama to ya kai ka metar hamsin hakan ga nan kuma ya zama ya kai metar cikin eh, hakan irin kihi uku ka ya sawa wanga nan babu ruwan sa da wanganan wanganan babu ruwan sa da wanganan to in dai kai haka nan dole na yi shin wannan yana nunin cewa duk kun faɗaɗa wannan kungiya ku tana da duka rassa a wannan ƙasa tamu kwarai da gaske mm. kungiyar ga namu daga difa akwai kungiyar muna da kungiyar da nata har jinjimi. Mm. na wuce da ni da mutanen can mun ka har daga mm. chad inda an eh daga chad bacin tauci mm-hmm. na gane su na ballanta nan tawa ballanta nan maradi ballanta nan saboda abin da yasa abin ba a ce waje ikon ma ba a ba aikin na karfi ba ba eh, aikin karfi bala kaga tawa kasar tawa kadai tauci wanda annan tauci 370 ka tambaye ko ka takarda nan gare tauci tauci iri iri Mm. akwai mai wata shida akwai mai shekara bai bushewa akwai wanda ka wata uku in mana ya kare haka in mana ya kare kihin ka ya isa sai ka tsana binka ka bauyin in an yi ruwa guda biyu kada saboda ci hina da abu da yawa to kenan idan na gane shi yasa wato har yanzu ana da karancin eh, kenan shi ke sa kifi na da tsada a wannan kasa ci hina da tsada mm. kaga yanzu eh, wajen dan duci wajen dawa. akwai inda kaftal wanga nan ana sai sai hajji ka hudu mm. hajji ka biyan ma lokacin da yi amma can ni na ta yi tan akwai inda aka sai ma 120 eh, ko 140 kasa ga shi nan ba su hanyar da suka kawo a wurin ga to president ai akwai matsala tunda ana cewa yawancin maki da ake kawo yana yawanci ana cewa ana hitowa da shi daga mali haka ne magana kwaje da gaske eh kasan nan kasuwan ma mm. akwai masu awon kihin ko mm. suna ko kilo nawa an ka kawo mm-hmm. to in an ka lissafa ka ce na gaya maka wanga in an ka lissafa kamar a samu kilo goma eh kilo ɗari mm. kada iske kilo na ɗari kilon talatin dun na eh, kilo saba'in din dun wani kasa na. To eh, haka akwai ci gaba. Namu bai kilo talatin ba. To me yake kawo wannan matsala? Me yake kawo wannan matsala? Saboda matsala ce a ce kuna da wannan kungiya kuma ta masu kiyon kifi kuma ana da matsalar samun karancin kiya a cikin kasuwanni. Abin na ce maka na ce ah. maka wajen iko na abin yake menene wajen iko mm. wurare na ba ka kai ba mm. yanzu ka in ka tai burkina mm. ka gane ko ga tauci sai a dauko oji fore a kawo a aje bisa tauci sai ayi wata shidda babu wanda ka tabbace hinna to in mu da nan yaran mu lokacin ka tai a cikin watan nan guda in ka tahi ka ice an bude tauci to in sha Allah kana isa miliyan guda ko abin da haka in ya so kai gida saboda an tsare to kaga nan ba tsare ba sai a kama karami a kama babba sai abin bai zuwa ko ina to kuma kayan nan da za ka sawa cikin ruwa ka kama cihin tun nan tudu ka gane ko mm. tun nan ya kamata a ce ma kayan da ka sa cikin ruwa ka mm. kamo cihi mm. kawo iri ne mu gani in yayi da in bai yi hakan gaba ce mm. na baka sa ciki wato tsari ne idan na fahimce ku tsari ne rashin eh, sa kulawa ta shugabanni da kuma hukumomin da ta kamata abin ya shafa kamar ministan noma da kiwo da kuma ministan ruwa duka waɗannan matsaloli su ne ta kamata su daidaita wannan matsala to ba ku jawo hankalin su ku kwatanta musu president mun yi abin da muka yi duka kasa halin duniya yanzu kasan lokacin da muke ciki ko mm. kana kula kana daurewa na wannan banya haka in ba shi ba inda ni na ta yi wajen tawa hmm. akwai wata wacce aka dan duci na ce sun ka kai don in gwada masu kamun cihi na ce musu kun ga tsarin da za ka wata kuyi to sai ga mutane su hito da har Najeriya hmm. in sun to in ga cihin da suka wa suna kawo ga tudu ba ma sai a sa kara karan ga aka sa a hmm. bambace shi hakan ga shi kenan a sanya shi gobe haka ma an ta da shi ko Allah to ka gani wannan bai yi ba karmi ya mutu babban ya mutu eh to karmi ya mutu babban ya mutu waka aihuwa to inda ana tsari na haka nan in an ka tsare ba ce wanda ya hito Najeriya kai ya zo ba a'a mm. ya zo amma ya bi wanda ya iske dokoki in akwai doka mm. sai a ce kayan gada ka kawo waɗanda gadan ba aiki da su in kana zuwa ka ruhura ka hurhura ka dawo ka mu aiki don Najeriya da duk duk dai ne amma ka bi doka ka ji doka abin da ce wannan kayan ka kawo ka gane ka ga inda kawance bai hakan ba ka kasa cikin ruwanmu. Mm. ka gane dole in yana so dole ya bi wa kowa ka so amma a to a kwashe wanda ka yi a kwashe wanda bai yi kamar hwara a haɗa wuri guda a kwasa a tai a zuba muna ganin wannan mu da kanmu da ba mu da wani rayuwa da cihin muna gari Kano wai kamata a ah, rage shi. To kenan president kuna da aiki sosai. Ba karbi ba. <laughs> to bari da kan malam malam Bala. Malam Bala wannan sana'a ku ina so mu je can wajen yankin Gaya ya da ku. An san da yankin Gaya ana cewa akwai kifaye sosai akwai kifi. Tarihi ana son abu. Wahala na gare shi tunda kana wahala kuma baka samu da haka saboda da gaskiya akwai kifi sosai da sosai. Mhm. Yanzu kuma duk yawancin isa yanzu kwara kuwaran mu mm. inda da ko kuran foto bai kai ƙasa mm. yanzu in ka tai ga kahwa kana ketare shi ruwa duk sun jaye sun jaye yashi ya zo rere ya shigo daga tunda duk ruwan da aka yi na sama mm. daga na hau gaban walam duk isa suka yi mm. kaga gurin ga na karma daga walam yake cikin isa yi yashi da yake jawowa isa na da ke shiga ina ta taya da ita kenan ku kamun kihin kadai ne kuke ba ku kula da isan kenan a'a to ko muna kula da ita mu bamu da karhin gwamnati na ya kamata ya kula da isa saboda mu ba mu iya ba mu da injin daga ai akwai injin na an kawo bugume ya kamata ya yi aiki sai sai sai sai bakin frontier hmm. yana bugume ba aiki wana eh, shi injin aiki na hurje kasa na na jaye kasa kasa yana hiddata tudu kuma kasar nan aka hiddata akwai motoci ben daga zuwa can kuma ana saida musu suna dauka hmm. suna kawo gari ka kuma duk wannan aiki sa. to eh, ku aikin naku yana zuwa daidai saboda akwai masu kenki akwai kuma wanda suke shiga dai isa suna kwashe ki bai zuwa daidai to eh, ina ina matsala take to inda matsala take mm. mu muna da matsala mm. da su saboda su kowa kishin wani na yake na'am kamar babban mata na da karamar mata ka gani ke babban mata ke mm. iske wanga amma sai ka ce ki samu girma to ba ka gani su ga su ne aikin su yake taimaka muku tunda wannan kiwon kihi idan suka kiyaya su suna iya su zo su zuba su cikin isa ina ne a sai dai sai da kansu ashe ina ba su zubawa cikin isa sai dai su yi umfani da abin su na'am na ga iya kamowa mu ba su ma kyauta mm. don muna iya kamo kananan kiyahu mu ba su mu ce su su kiyaye Eh, eh kenan mu muna kamowa mu basu na'am su ne dai ba su eh. taimaka mu ko to ai ba su taimaka ai in kun ka zamna tare din ina ganin wannan sana'a ta kamun kihi za ta bunƙasa kuma ta yadda wato samun kihi a cikin wannan ƙasa ta mutan jiyar ba zai zama matsala ba amma matsalan ma inda nake ganin ta kamar busashe ne a cikin wannan ƙasa ta mutan jiyar. Allah ya albarkaci wannan ƙasa ta mu da busashe amma sai ka ga nama sayan shi ma ya zama matsala to kenan Allah ya albarkaci wannan ƙasa ta mu da ruwa yadda za a samu kifi amma amma babu kifin ana saida shi da tsada kuma kuna da lahi kenan a'a mu ba mu da lahi inda akan sai da kihi ai yanzu kihi na da akwai lokacin da kihi yake da tsada akwai lokacin da bai da tsada lokacin da yake da tsada ga waɗanda ya kamata su taimaka mana masu kamu wai waɗanda masu kiwon saboda mu lokaci ga ɗari cikin isa ba a samun kihi mm, saboda ruwa ya yi mm, yawa kuma shi kihin ma ƙasa kihin ya yi ƙasa ba ka iya ka kamo shi diya da haka in kana iya kama kilo goma kana iya sati ba ka kama kilo biyu ba amma masu kiwo ciwo ga lokacin nan su kuma shi ya kamata su kama su rika zuwa lokacin da kihi zai ita tun da kihi kama wadda kasan damana ne mm. akwai lokacin abinci akwai lokacin da babu mm. abinci to ya za ka cewa an ce wato bincike ya nuna cewa ana samun kuɗaɗe kusan miliyar arba'in a shekara a game da sana'ar kifi a duka wannan ƙasa ta ta Nijar. Mm. Shin a naka ra'ayi wannan sana'a ta ki tana taimakawa wajen bunƙasa tattalin arziki? wallahi sosai kwaran gaske amma mu akan aiki taimako na ba mu samu wani irin taimako kamar kuma wani fanni kuke fannin gona mm. taimako son taimako taimakon a wani fanni kuma kuke son shi kamar wajen mm. kamun ki mm. kamar wajen a kula muna da isa hizan mm. ko da wani lokaci inda duk an ka tabbatar da cewa rerai ya yawa wuri yashi ya yawa a samu injin a ture wannan yashi ana yason isa to ai kuma sai kun yi naku kokari sannan gwamnati in tana ganin kuna kokarin na taimaka wajen yashe isa din nan za su zuwa kokarin mu muna nan muna yi me a kokarin mu ka zo kasuwa ko da wani lokaci kana samu ki ai wani kokari in yanzu komi dare go an ka buki an ka buƙaci kihi ta hannun gwamnati ana bashe shi mm. kowane lokaci suka buƙata kihi suna samun shi mm. babu lokacin da sun ka biɗe kihi ba same shi ba don saboda ko ba mu da shi duk inda muka zuwa mu nemo shi mm. akan hukun kasan mu muna zuwa mu nemo shi mu kawo shi kenan sana'a ta ku kawo sauran sana'o'i ne kuna biyan haraji kuna biyan muna komai komi muna patanti muna komi da patanti ma simil muka biya na jikka shida da rabi yanzu jikka goma dan ƙasa ga biya duk wanda ke zuwa yana kamun kihi kwarai ku patanti yana da patanti kuma akwai karta da ya kai hmm. turuwa mil jika uku kamar wace hukuma ce take kula da ta ojo fore ta ojo fore eh. wato gandan daji da ruwa ke eh madalla hmm. suke kula da wannan patanti da muke hmm. bada sannan kuma in aka zo kasuwa duk wanda ya kaki akwai wani ka'ida da za a awon kihi wato adadinsa eh madalla kamar mm. misalin ka kawo kilo duka muna biya mai dala biyu ko kuma a zo sai a yi ma kama gaba ɗaya a ce to yanzu kana da tarmusu guda haka mm. sai a ce ka bada ɗari uku sai a yi takarda a baka ka gani mu ta wannan bangare na muka taimaka ma gwamnati. Mm. To eh, in ku kuna taimaka ma gwamnati matsala ku a yashe rairayi da ke kokarin mamaye shi kogin isa. Da duk abin da duk wani furoje da ya zo da ya kamata ya wannan aiki ya zo ya tallafa masarkawa bisa ga mm. kamun. Saboda ni yanzu ina iya in ce ina son kamun kihi sosai ban da jarin da nake iya sayan kayan da zan iya kamun kihi. Mm, kaga akwai matsala to ai dole na sai na koma ga yan kananan nan kun ce kuna da kungiyoyin naku ai kungiyoyin naku su ne za su iya taimaka muku har ma ku kai sakon ku zuwa ga gwamnati ko eh gaskiya mm. to ya ne kungiyar taku take aikin domin ku samu wannan taimako daga kungiyoyi masu zaman kansu koma daga gwamnatin hmm. mu kamar ne an ka ce kungiya tana kare aikin ku tana eh, kare sana'a ku to mu tana zama wata gada tsakanin ku eh mu da kanmu na ga hada hmm. abin mu da zamu yi eh, mu yi wani aiki akan hmm. mu kowa zai iya yin wa kai ne aiki. To eh, wannan sana'a ta ku kun ce tana taimaka ga ci gaban tattalin arziki wannan ƙasar tamu. Shin kana ganin ta shafi kowane iyalai haka wanda idan kowa na yin wannan sana'a za a ƙara bunƙasa eh, ci gaban eh, kasuwanci musamman a ɓangaren kamun kihi. Kwarai ku in dai ana yi ne kuma zauna kai ana kamuwa ana sayar dama kana sai dama wani saboda kihi ya danganci kusan mutum goma na 80 kilo. Me yasa ka ce Allah abin da ya sa mm. ni da yau mu a ce dai ina matsayin makami kihi mm-hmm. zan yi ta in kamo kihi mm-hmm. sai in kawo bakin ruwa mm-hmm. bakin ruwa uh-huh. ina da yar bankwai wadda zan sai dama ka gane na sai suwa mata ita kuma tana da wanda za su sai dama shi na ma kusa gare ta gani gashi gata shi wanga ya kawo ya sai suwa ma wanga ya dan samu kaɗan wanga shi kuma ya sai zuwa wanga ya samu kaɗan wanga ya sai da wanga ya samu kaɗan sai a samu ga wanda ke dokowa daga can ƙauye shi kawo ya mai mm. shi kuma in ya kawo ya mai ba kai ne na zai sai da ba akwai wanda zai ba sari hmm. shi kuma wanda zai ba sari shi kuma akwai wanda zai ba sari ka ji abin daga tattahiya sai an kai inda ma akwai mai kai otal saboda yawancin otal otal din ga duk da ayyamai muna ba su hmm. to tun da ka kawo batun otal ga kuma wannan kifi wanda ake shigowa da shi daga kasashen waje wato sai a kawo kihi sai ya kai wajen watanni akan hanya kahin ya iso hmm. shin me ya kawo wannan matsala har sai an shigo da kifaye to abin da ya kawo wannan matsala ka san yanzu aikin ku ne ba aiki ne abbai zuwa wanda ake bukata shi hmm. da yawancin mutane yanzu gaskiya sai su ga su kawo danyen kihin nan kullun kana bisa hanya kullun kana bisa hanya wahala ne sai wasu na ci abin su hmm. sai ai kwali kwali wasu in kai kwali kwali suna zuwa wasu garuruwa ana saida yanzu kai ba ka mamaki a ce an tafo da kihi daga kasar China misali ko daga kasar Amurka a shigo da kihi alhali kuma muna da ruwan da ta kamata gaskiya mutanen mu kasan duk barikanci sun ka duka yanzu an ka ce ma yanzu a ce ma an dauki daga wata kasa mutane ma ribibi na suka sai sai sai kamar wani abu ne a ah, koko dai dun ya sauki ne ba zancen sauki bane tunda yanzu masu yale a kasuwa hmm. kowa da irin nashi hawa mm. ki ne da ya kai kala takwas mm-hmm. ko dai ima misali akwai wanda ake sai da kilo sisan sisan mm-hmm. ɗari da ashirin ashirin mm. ka gane mm-hmm. akwai wanda aka sai suwa jikka jikka akwai na ɗari da hamsin hamsin akwai na ɗari uku uku akwai na jikka da hamsin akwai na ɗari bakwai waɗanga do waɗan kifaye da kake zana duk daga isa ake duk ga isa ga tamu na mm. aka hitowa su Hmm. kenan bakin karhin ka ne daidai bakin aljihun ka madalla kowane iri kaje kana aika samu hmm. ko ka gane su kuma nasu da suke kawowa in mutum ya kula ki da ya wata uku aje cikin kankara hmm. bai ɗaya da wanga da yana da jini shi kuma ko a sai suwa kuɗin su bai zama ɗaya wajen ci ma ba ɗaya ba ɗaya bane ka gani to mutanen mu ai akwai wani ko kyauta ka baki nan bai san shi wani ma in ya zo kasuwa ya sai kifi sai dai kawai kaza gida ce da mm. kai na turai madalla to ka gani ka gani da abubuwa to bare da waje alhaji tunda mun dauko zancen batun kifayen da ake shigowa da su a cikin wannan kasa ta mu alhaji ku da ke kiyon kifi idan an ce muke shigowa da su daga kasar China ko daga kasar Amurka ku kuna na miza ku cewa ai kina da aka haitowa da shi kiyan kasar China din da ka faɗi eh. ni na gani wata mace ya gwada min shi ko inda muka sai dama a ci shi mm-hmm. ya ce shi ya ga wani karton da an ka kawo da cani da wata ne cikin wata ne na shidda ya kawo Nijar mm-hmm. wata shidda ya kawo Nijar mm. in ka ice ma ana karkara ne ana jaransa mm. sai an sa gatari ana daddake shi hakan abin kankara ne kankara ta ya riga ya yi kankara mm-hmm. to me ya kawo wannan da game da batun cihi dai da batun isan da ka aihon cihin nan na an kai sace ha abi ya kuce muna ni na sani wannan laihin gwamnati ne laihin talakawa ne laihin talaka na laihin gwamnati duk kowane laihi wajen ta mm-hmm. eh ni na sani da eh iyayenmu da yannanmu mm. sukan hito da cihi a tauna bacin masu gana ne mai mm. a kawo karton karton ana ɗaure ana ɗauka ana kai ana kai gana ko togo ko mm-hmm. bene mm-hmm. mu ka ba su cihi yanzu suna ka ba mu cihi Kasan faduwa ya zo gare mu ko ah, wanda kai kai ka sai shuwa mai yanzu naka ya kare har kai kuma ka a can ka ce namu ya kare ne koko ba mu eh, namu ya kare to ba a mai ba a mai tare ba a bada kulawa ba ba a ba kulawa ba har abin ya mm. kuce ni ya kuce isan da muka dan kuri da shi babu shi isan babu shi in faɗa mm. maka isan babu shi isan dama isa guda daga nan bacin bagu zuwa can iyakar Najeriya abinda a gare mu ga isa kilo 550 a gare mu to cikin kilo 550 ga duk an kasa abin da ada saura da ada dama kaɗan shi ma ba shi na cewa wani ada dama kaɗan shi an an da bai kilo ɗari ba to baba da ina tambaye ku wannan matsala me ya kawo ta ta eh, zaizayewar isa zaizayewar macewar ta ba zai na ce maka nauyin wajen wajen iko ba menene ne mm. kawai itakin da ta bisa don an sare su mm, kenan kuna magana matsala sauyin yanayi shi ya kawo madalla itacen mm. saura sun mutu yanzu in ka ta in ka ɗauki hanyar ga zuwa eh, torodi ko ka ɗauki hanyar ga zuwa habe kada cikin inda an kai sare itace ga su nan har ana kasawa da sai suwa to in babu ice ruwan in ruwa ya faɗi kaɗan na gudu zai yi mhm. sai gudu ya harisa da kwamfutan da ya bari da wani abu da ya bari don a ɗauka kai sai a zube mhm. na biyu lehin guda kuma na gare ku kuko musuwa ku mutanen yame na'am yanzu abinda ba ke ƙara ɓata isan ga bai kai leda ba mm. ledan ga naku da kuka sha nono da wata bakan leda in ƙasa ya hau bisa gare in ƙasa ya hau bisa gare mm. insha Allah in yace kara hudun in ka iske shi babu abin da ya tagare shi haka bai yi komi ba mm, ita eh, leda ta ba ta zai ba ko taitai taitai hakan ga taitai hakan ga tun wurin na kadan na har wuri haye sama hakan ga an kyale babu ruwan komi ya haɗi. akwai mm. shekaran da an kai wani babban ruwa da gemaje ya kwance kwance ya isa mm. da bidon na mai da bidon na isansi na eh, man gade na da aka sawa ga abinci man da abinci na abinci mm. da lemu da tamati da me aka ce ma da man abubuwan da ake sarrafa da mantala tare can cikin da mantala eh. mantala da yawan ga gari wasu iyaka abin da ya kwasa kai zuwa. daga nan har zuwa sayi ko wani kihin da a gari da babban da karimi duk sun mutu gaba ne mm. saboda ruwan na bai da kyau yanzu in ka biya je majina inda aka in ka dubi ka san wannan ruwa ka san bai da kyau ai muna jin iko na faɗin masu yin tamati da wani abu ka a sa ruwan nan ga mm. ga tamati ko salati to haka ki ma ba haka ki ma bai shan wannan ruwa eh, to yanzu ku ya ne za ku ku ga a wayar da kan jama'a domin a a ceto wannan kogi na isa ma domin a ceto bunƙasa sana'ar wallahi mun yi kuka har mun gaji gwamnati ma ya sani ni ina cikin waɗanda an dauka ɗauka an kai baggume an ka ce mu mu gani za a yasan isa mm. a hidda abin ganga eh, eh, eh, ƙasa da ke ciki mun ka sai ba can bago aka samu cikin wani ɗan ƙaramin jirgi aka kai wurin injini mun ka mm. gani can sama an kai wani babban abin ga an ka here wuri inda injini ka ɗaukan ƙasar hina yana buji buji buji buji buji kwana buyu inji kina can ya ce bai kula komi ba ai komi ba ito ina magana ba mu iya komi in dai ba gwamnati ya sa hannu ba wallahi ba mai mm. komi amma kuma ina kwatanta musu ma'aikata su san da wani abu to abin da an da ta yi ga iyanmu da jikocinmu sai ai isan gada zai mutuwa mm. wallahi wanda ya gani in dai ba dibara an kai ba nan zuwa shekara goma ko kana na kara ra'ayi isa tana ai kwahewa lokaci guda babu shakka mm. wannan babu shakka ba wannan wannan faɗa maka na akwai inda kaka tuwa metar biyar metar goma ciki isa yau magana da kai mutanen garin mu takalmi ya rika ta yan shekara biyar yan shekara shida su ketare tab tab a taikin a kwasa itace a dawo mm. akwai matsala ba akwai matsala mm. kaga dai babu duci ciki isa duk ducin da annan ruwa ya kare akwai wani abu da kuma taimakawa shi ma ya ruhe shi mm. babu abin da za a gani isu kai sai jawur na zuwa can babu komi cihi dama ka ga mu da aka ce cihi cihi dama ainihin ne hika rayuwa cikin ruwa yake shi to cihi ruwa shiga haki ya taso sai ya taho ya shiga na ya aihidiya ne to waɗannan matsaloli baba da ka bayyana shin kun gama gwamnati su gwamnati ya san da su kawai dai shuru ne gwamnati take yi. Ai gwamnati ya sani ba shi ya sai inji ya kawo a bai kasa ba. Gwamnati sai inji ya ce a ya sun isa. Ai ya gani ya gani. Hmm. Duk wanda ka shiga mota yana zuwa haro banda ya gani. Duk wanda ka zuwa baggo ya sani. To an san da akwai wannan ma'aikata ta gandun daji da ruwa su ma sun san da wannan matsala. Wallahi sun sani don wa'anda wa'anda nan. ko da minista bai tai ba ai minista da mutane mm. suna da oji fore masu biya baci isa ai suna nan baci isa suna suna lalaban mutane suna kamun suna komai sun san da duk sun sani su da an ka aika su tai su hoce isa ai sun sani suna iya wadan iko isan gana mu hoya lalace to alhaji ga hoya lalacewa magana ko idan ana jin ta ai tana bada tsoro kan makomar isa a nan shekaru masu zuwa to wallahi wannan babu docarta kaga daga nan dai a dauka hannun zuwa dole wanda tauji da suka donu bani mm. wallahi daga nan zuwa nan can wallahi babu komi wallahi babu komi babu komi ruwan duyi inda ka bari bara baɗi ka bari baɗin ka dawo kada iske wallahi wannan wuri lalace abin karuwa ɗaya na kai kullum maimakon maimakon hirage wallahi karuwa mm. na kai kullum tunda dama eh duwatsun nan manya manya da annan suka tare saura mm. duwatsun nan duka eh, rere ya ce musu har ya ruhe su To alhaji kenan wannan sana'a ta ko ba ta da ita ma makoma mai haske in na diba ko. Wallahi in dai ba wanga hanya namu da an ka ba karhi ba wallahi bai zuwa ko ina. To Allah ta bari ina dawowa gare ku Alhaji. Malam Bala magana Alhaji ta kan ta da hankali idan ba a ɗauki matakai ba. Shin ku kuna ƙoƙarin ku ja hankulan magabatan wannan ƙasa tamu kan wannan matsala ta janyewar eh, kogin isa tunda idan kogin isa ya janye ruwa a tabkuna sun kare ya za a yi a yi sana'a kuma wallahi gaskiya magana alhaji gaskiya ne hmm. saboda abin da ka je faɗa ma gaskiya in ba an tahi tsaye ba nan zuwa shekara goma sha wallahi kana ganin isa ga takari don me yasa ko yanzu me da saura ba abin da da saura duk inda kaka tabbat da in kama muna lokacin muna yara hmm. in muka shiga cikin jirage tare da ubannanmu hmm. in za a kama ki wani lokaci taruna laƙewa ƙasa a ce yaro ya sauka ya nuta ya can ya cire kame wannan da ya yi mm-hmm. wallahi wani lokaci in yaro ya nuta sai kunne ne ma da jini mm-hmm. saboda zurhi ko hanci na ya hoshe da jini mm-hmm. saboda zurhin wuri to yanzu na rance da Allah babu shi ya kare to gwamnati tana cewa za ta wato wannan madatsar ruwa misali ta kan daji wanda za a tattara ruwa Eh, shi idan an ka yi shi zai taimaka wajen bunƙasa kiwon kifaye da kamun kifi ba Shi ina zuwa kiwon kihi ba da ruwa na kihi ga rayuwa ba. Eh haka. To ka samu kilo talatin tsakanin ka da isa ya za ka yi ka samu kiwon kihin ka ya rayu. Shi na yi. Dole na sai duk wanda ga kiwon kihi ya kamata yan uhani da ruwa. tsatsabci mm. na kwarai mm. kuma yawancin kiwon ki ka'ida inda haka sai suwa ma ƙasa ne ko ka sai suwa ma duniya mm. dole sai ka koma bakin isa inda bakin in ba bakin wanda aka ci gidan kaɗai na ba mai iya kiwo cikin gida na abin da ka kai kilo ɗari bai iya shi isa ta haƙe ina na za a samu maɗiyan kihin da za a sa a kiwo akwai matsala yanzu misali ni ho gaskiya ga nau'in rayuwa da nika yi ni ho kamun ƙananan kihi ina ganin bai ƙarki don zan baka ɗan wani abin ga na mali yawan zancen ga da aka da zan mali babu duk wata doka duk kuma har gobe suna ba mutane ki kuma akwai ki kowane lokaci da zan suna kula da isa matsala isa in ana kula da ita yi wallahi dole ya to yanzu da yake mun zo a ƙarshen wannan muhawara tamu wani sako gare ka ko kuma wani kira gare ka domin a bunƙasa wannan sana'a ta kamun kihi da kuma kiwon kira guda garan mm. kira guda garan ina roƙon gwamnati in akwai wata hanya da za a tallafa ma mutane ko kuma a shiga a sa mutane suna bincika jama'a wace hanya ta kamata a ɗoka don saboda da ɗan gari aka cin gari diya da kake cikin biro zaune kace kai ƙoƙarin isa ka sanya da take baka iya sai wanda a cikin ta kodon lokaci. Duk da akwai wannan ma'aikata ta gandun daji da ruwa kuma. Gandun daji nasu aiki ka kai su. in gaya ma gaskiya na su hana aka kai su ba wajen cika mutane hada hada su ɗaya ba kula ba ce ina ruwan su da kula da mu kiyaye gandun daji da kuma kiyaye ruwa mu ba su kula da mu da komi ai in kana kula da gandun daji kai ka to biro ka zaman ka wancan ko shi a cikin dajin nan in ka zo waya ya kamata ka sauka bisa gare ba wanda ka a can ba mm. to sai ka kama harkokin ka in ka to a kai ganin ɗaya kai ka ga laihin da yake ka azamai doka ya biya ka bakin ta kenan mm. yau in ka sare ice ga dahure zo iyaka ta da kai nawa na ka sa ice sai ka biya kaza ba zance ya ma wani mugu ke ba kana eh. kama ki haka ne shi ma in ya iske kana kama ki tara ɗaya zai ma ka ka talatin ko mm. ka haji ka arba'in ita ta yaka magana ya ƙari mm. ba wasu dokoki na za zama wanda za a cewa to domin tabbatar da bunƙasa sana'ar kamun kiyi a cikin wannan ƙasa tamu da kuma wannan kiwon kifin shin kana ganin akwai ci gaba domin an ci har yanzu da sauran wannan sana'a da wannan wala akwai ci gaba mi yasa na ce ma akwai ci gaba saboda yanzu cikin wangalo mu matsala guda ma wadda ke damuwar mu duk yawancin cin kihi kaso kihi duka ya mai ɗaina. babu ita doso babu ita maraɗi haka babu ita agadas yanzu inda kamar gwamnati an buɗe mutane an waye musu da kai da cewa in an ka tara kihi na ya mai ana ya ɗauka a kai jihohi daban-daban a tai a saida kaga abu na iya ƙara mm. bunƙasa to don an ga kihin bai da yawa kuma kihi na da yawa mutane ba su ma yau misalin ga daga kai in kana so in kana ga talaka a ai kowa baka ji na gana ma ba a na ji saurare ka akwai na ɗari da ashirin. <laughs> talaka mai jikka sai na ɗari da ashirin, 80 ai kamiya akwai wasu wanda ba in ka ji an ce wani gidan wani an ciki ce ake wani mai hali ne to eh, talaka bai iya cinki a wannan talaka na aiki, wannan magana ɗaya ta to shi talaka na aiki. to shi ke eh, na gode malam bala mun zo ƙarshen wannan mahara ta mu shin akwai wani sako a matsayin ko na shugaban gungun masu kiwon kifi a cikin wannan ƙasa ta mu ta Nijar kan makomar wannan sana'a taku ta za zani kasan eh, komi in ba sa hankali ga ba samun hannunsa. mu ma a taimaka muna mu ma mu samu cihin hakkihin namu ya ishe mu nan Nijar amma in ba a kula da shi ba abin bai yi abin bai yi kuma a yanzu ga tauci babba an ɗauko mai ƙarfi wajen biyar an ce to wurin ga ga cihi nan ciki ka kula da shi ran sun ka sai su ba samu wani abu suna samu to yanzu babu wannan ga ruwa banza ga abin banza amma ba ba kula da shi ba saboda iko bai saba ci ba mm. ko kasa cihi in ba iko kula shi ba wanda ka ji da kwance na wani ka to ya kwashe abin ne ta ya barka mm. to shin makomar isa kuma wani kira gare ko wani sako gare ko ga magabata makomar isa wallahi mu makomar isa mu babu abin da ta da mun hankali yau duniyan ga mu da abaci isa mu da mun san albarkan isa wallahi kamar isa ga namu da sai kuce muna kaji na ce maka mu mun canje namu amma masu tohowa wallahi ba a tara ban kai wallahi suna gani ne don dama manya sun ce muna sai sai wata su icce ya cikin isa in bai hankali ba To Allah ya taimaka mun mai da hankali kan kamun kifi da bunƙasa sana'ar kiwon kifi a cikin wannan ƙasa tamu ta Nijar. Mun gayyato wato Alhaji Saini Yakuba shugaban gungun masu kiwon kifi a wannan ƙasa tamu da kuma Malam Bala Adamu shugaban ƙungiyar masu kamun kifi shi ma. Duka abin da za a riƙe a nan shine dai wato an taɓo dukan matsalolin da suke tattare da wannan sana'a ta kamun kifi da eh, kiwon kifi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar akan ce ruwa sai da ruwa ake samun kifi magabata ne ta kamata su shiga gaba wajen magance waɗannan matsaloli da ke tattare da makomar wannan isa da sauran tabkuna. da domin bunƙasa sana'ar kamun kifi da kiwon kifi a cikin wannan ƙasa ta ta Nijar muna fata wannan muhara tamu ta gamsar da ku kuma muna fatan za ku tarbe mu a wani mako na gaba inda za mu zo muku da wani sabon shiri na muhara a madadin duka malaman da suka taimaka mana wajen gabatar gabatar da wannan shiri da bakin da muka gaito neman ma'adan ke ce da ku a huta lafiya.